ranar Alhamishi goma ga Nuwamba shekara ta dubu kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu. Ga labarin ta dawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli da ke halartar taron COP Venceta sun gabatar da wata muhawara ta canza miyau kan asara da ɓannar da aka samu a jihar Talabere shugaban ƙungiyar na ce da ƙarin bayani. a jimilce dari hudu da ambaliyar ruwan kuma dubu yobe ta mamaye ne suka samu taimakon kudade daga wata kungiya mai zaman kanta karin haske a cikin labarin rahoton na musamman na wannan maraicen zai karkata kan kokarin da kasashen sahel ke jira daga babban zaman taron canjin yanayi ko vincenta shirin ne na haɗin gwiwa da kafofin Foundation irondel a yankin sahel da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke a asara da ɓannaka al'amuran yanayi a ƙasar niger shine madubin wani taro da ƙungiyar gva e ta matasa masu ra'ayin kare muhalli ta gudanar a taron cop a egypta ma'anar da ita ce tattara bayanai kan kyautatawa a cikin karkara kamar misalin tsarin feri-feri a jihar talabiri kamar yadda sani ayuba shugaban ƙungiyar ya shaida mara hilut sumana ta waya feri-feri wani tudu ne da ke cikin ƙauyen Tilakaina da ya zama dalilin ambaliyar ruwa da wannan ƙauye ya yi fama a shekarar 1998 kuma a lokacin matasan ƙauyen sun ƙirƙiro ayyukan rage ƙarfin malalar ruwan da ke fitowa daga tudun. Daga baya waɗannan ayyuka sun zama cikin ayyukan al'umma da ya haɗe da na ƙungiyar Banfere da ta ci gaba da ayyukan yaƙi da fari da rabin da'ira da dai sauransu. su daga baya da gudanar da ayyukan shuka itatuwa da farko babu ice ko guda cikin eka a yau kusan itace 100 cikin eka wannan tudu bisa eka tamanin matasa sun killace shi matasa suna shuka ciyayi domin saida kuma makiya suna zuwa da dabbobin su kiwo tare da biyan 'yan kuɗi abinda ke ba da dama ga kungiyar na ci gaba da ayyukan samar da kuɗin shiga dangance da soma ayyukan sabuwar ma'aikatar haƙar karfin uranium kan tsibirin ta gaza a da'irar cirozirin talakawan da'ira na fatan ganin sun ci more da wannan aikin kamar yadda shugaban da'irar ta cirozirin na aka salaha ya shaida ma ahmed filan bayan ya yi wata ganawa da shugabannin cibiyar sumida kabin da yake cewa Mun haɗu da masu garuruwa daban-daban na Tagazawan. Masu garuruwan sun faɗi dukkan bukatunsu bisa ilimantarwa, kiwon lahiya, ruwa, mutuntawar muhalli. To, daraktan kamfanin ya gano da bukatun lalle na gari ne, amma sai ya ce yanzu za su ƙoƙarin su ga yadda za su su cika wannan bukatun. Amma hukuma ba za su iya yin komi ba sai zuwa nan shekara ta biyar. To, lalle kan abin da ya faɗa kenan wani ɗaukar alkawari ne da ba wani tabbas ke akwai ba da za mu iya yarda da wannan faɗar. Saboda a cikin amsar da ya ba suna da wata hulɗa da wani banki inda za su ɗauko bashi da za su amfani da shi su tono uranium ɗin. Sai bayan sun sai da uranium ɗin ne za su ga yadda za su yi su aiwatar da wannan bukatun cikin garuruwan daban-daban. Pensez aux investissements au niveau des différents villages. ayyukan da ake gudanarwa don haƙo ma'adinan ƙarƙashin ƙasa gargajiyance na da illa sosai ga muhalli sai dai a cewar davida baratuksa masani a ƙungiyar ard ana samun ci gaba kan shawukan al'amarin kare ci gaban firar tasu da rahilatu sumana Bayanan kimiyya suna nan, ina ganin ana iya yada su ta hanyar kafar yanar gizo bisa hadarin aikin haƙo da ma'adinai na hannu, kuma yana da mahimmanci a sanar da zahirar illar hana haƙar da ma'adinai domin gwamnati ta san da matsalar. Mu muna yin jadawali da kuma samar da alƙalman da ke nunawa, kamar yadda na nuna a shekaru arba'in na haƙar ma'adinai. Wannan ne muke nuna wa jama'a labarai har su kai ga gwamnati kuma jama'a su ɗauki matakai bin ƙa'ida. Mafita ba wai hana haƙar da ma'adinai ne ba, a'a a yi cikin ƙa'ida kuma a girmama muhalli. de idan aka kwatanta da bara damanar bana ta yi kyau sosai a bangaren kiwo in shi daraktan ma'aikatar kiwo bayan sun kammala rangadin gani da ido kan misalin damanar kamar yadda ibrahim halidu daraktan ma'aikatar ta kiwo ta difa ya shaida ma gidi abdulrahman Yanayin ciyawa yau akwai kyautata ga shimfiɗar da aka samu da kuma ingancinta idan aka danganta da shekarar bara. A bara mun samu gibi na fiye da ton miliyan uku na busasshen ciyawa. Mun kammala kiyasi kuma ana kan fayyatar bayanan. Ba mu da adadin da za mu ku a hukunce. Amma muna da alƙalumman da ke nuna halayen kyaukyawan shimfiɗar a cikin karkarar boso da difa. Kuma muna da wurare masu nuna damuwa. a gilabirin da gudumarya inda damana ta soma sai dai shimfiɗar ciyawar ta salwanta game da obar shigar kiwo da matsi abinda ke ƙara mana barazana kuma shine gobar daji a cikin kwamin ɗin kabalewa inda har ma muka lissafa fiye da eka dubu ɗaya da ɗari bakwai da wutar daji ta lakumi. a cikin kwamin ɗin boso fiye da eka dubu biyu sun toye kwamin ɗin gudumarya fiye da eka ɗari uku sun toye. hudu daga cikin raƙuman daji biyar da aka maida dajin gadabeji yau da shekaru uku da suka shuɗe sun haihu amma ɗaya raƙumin ya mutu wajen haihuwa a cewar mai kula da gandun dajin hakan na nihin cewa sun gamsu da sabon gurin nasu kamar yadda maliki ahuza ya shida ma ali tajisir ahmed 2019 an samu ɗaukar rakumin daji guda takwas daga wanga dawa na karkarar kure da kewaye biyar mata da namiji uku aka kai su daji na gadbeji bayan shekarar na uku yanzu haifuwa guda uku aka samu a yanzu haka to dama lokacin da muka kai wannan guda takwas din nan ana da gurin a kai guda ashirin ne to sai muka ce tun da an kai takwas kinna a dan dakata a gani wanda suke raye sai ake ta nazari a kara a samu samu a kara su a kai su a can muna da gurin in dama ta samu kama wurare goma sha ɗaya da muke da wanda muke so a duba a ciki wuraren da ke yi tabbata a samu a ɗauka a kai amma ba a wani wani za a yi shekarar bana a jimilce iyalai hudu da ambaliyar ruwan komadugu yobe ta shafa a cikin garin difa da ƙauyen lada sun samu taimako daga wata kungiya ta ƙasa da ƙasa irkoi buka jami'in kungiyar plan international ya magidi abdurrahman karin haske a kai Muna gudanar da wani aikin ba da kuɗi tsaba zuwa ga al'ummomin da suka yi fama da ambaliyar ruwa na Komadugu. A yau muna rijistan iyalai 380 na unguwannin share bagara da lada. A jimilce iyalai 380 za su samu tallafin kuɗi na jikka 32 da rabi Mun fara kuma muna fatan kowa zai samu wannan kuɗi da aka tsaida domin tallafa musu. Haka kuma da duba yadda za a tallafa musu watakila da abinci da kuma tufafi tare da zuwan wannan sanyi taimako ne na plan international a 'yan kwanakin baya-bayan nan ana fuskantar yanayin sanyi lokaci zuwa lokaci shin hakan na da alaka da shigowar sanyin ne ga dangana uwar gidan aminu nafisa ta ma'aikatar hasashen yanayi cewa ta yi a cikin firarsu da zainabu abdu euh, Yanzu lokaci ne na ambar damana wadda bata jima da karewa ba, za a shiga lokacin sanyi shi yasa a cikin wannan lokacin kuke gani wani bi a yi sanyi wani bi a yi zafi don haka ne ake lura da halin nau'in tamfeta baya tsayi layi guda yana yawan sauyawa amma muna sa ran nan zuwa tsakiyar watan Nuwamba ko karshen watan Nuwamba sanyi ya shiga da kyawu don lokaci ya daidaita. wayar ma 'yan makaranta na firamare na aji na biyar da na shidda kai kan ganin al'adar mata abin da wasu uwaye ke ɗarin tattaunawa da ɗiyan nasu 'yan mata walgidan muhammed da zainabu malamar makaranta a makarantar 'yan mata ta firamare ciro zerin ta ma ahmed filan ƙarin haske Bai jima ba mun yi wani horo a jihar Agadez akan maudu'ai daban-daban kamar yadda yanayin haila ke kasancewa ga 'yan mata a makaranta. Yanda wani bi samari ke mayar da abun kamar na ba'a. Yanzu haka muna nan muna nazari akan wannan maudu'an a matakai daban-daban. Horon muna yin shi a zama kala-kala. Misali wannan karin za mu yi zama shidda kuma yanzu haka mun gama zama na farko da na biyu. Da farko mun sa yaran sun saurari wani wasan kwaikwayo sannan sai mu fitar da dukkan matsalolin da wasan kwaikwayon ya taɓo sai muka tamta wa ɗalibai ga irin halayyar da ya kamata su daina da yadda za su yi su daina da kuma hanyoyin warware matsalar sannan sai wahalhalun da iyaye ke fuskanta balle daga an ce horo ne wanda ya shafi lafiyar 'yan mata sai iyaye su hana suna ganin kamar wani zancen banza ne gare su abu ne wanda bai kamata ba ma a taɓa kamar ma haramun ne gare su su zanta wannan maudu'in tare da 'ya'yansu amma mu a ganin mu abu ne wanda ya kamata a kula. gobe ne idan allah ya kai mu za a buɗa babbar kwamfular wasan kwallon kafa cewa da super league shekara 2022-2023 wannan furucin magabatan ƙungiyar ne suka yi shi yau da safe a wani taron manema labarai a cibiyar ga kaɗan daga cikin furucin na shugaban ƙungiyar tafiya ne futa umar himma sule da salamatu kadiri ta haɗo mana Bayan wata uku yanzu mun zo jajibir ɗin wannan kwambalar ta Super Liga. Har wa yau Feni Future tana nan tsaye tsayin daka ga shiryar da wannan gasar. Inda ƙungiyoyin kwallo goma sha shida za su fafata tsawon wata takwas wanda zai kasance na gogayya sosai. Kwambalar da kuma za ta ba da wahala sosai dangance da ababuwa da dama. Dauka da misalin halartar mu ga kwambalar Chan mun fuskanci wahaloli bisa ga shimfiɗar da jadawalin kwambalar. dangance da halartar kungiyar kwallon kafa ta ƙasa zuwa ga gasar can a watan janairu da kuma mu biyu da suka halarci tankaɗe da rairayen kwambalar da ake tsakanin kulobobi to mun dai godewa allah mun samu mun yi jadawalin da kowa ya lamunta da shi merci, nous avons pu arriver à yanzu sai rahoton na musamman muhallinmu na taɓarɓarewa yayin da irin dabbobi sai ci gaba da ɓacewa yake yi wannan kuma dalilin ɗumamar yanayin da ta mamaye duniya ga baki ɗaya dangance da haka ne aka buɗa babban taro karo na 27 na kasashen duniya kan canjin yanayi cewa da cop vincent da ke yokana a egypta inda shugabanni da kungiyoyin fararen fula da masana na kasashen duniya ke tabka muhawarori don samun mafita kan dumamar yanayin shin kowace riba ta yankin sahel zai samu kan wannan zaman taron ga amsa a cikin wannan rahoton na haɗin gwiwa daga kafofin sadarwa na fondation irondel a yankin sahel cewa da studio yafa studio 80 da kuma studio kalangu tare da muhammad baba kunta wata tawaga mai kumshe da mutum hamsin ne ta wakilci kasar mali a taron cop vincent wace ministan tsabta da ci gaba mai ɗorewa ke jagoranta dangance da ababuwan fuskanta na kasar mahukuntan rikon mika milki sun sa kaimi ne kan samun shigar kuɗaɗe drisa dumbiya jami'in tuntuɓa na ƙasa ga sauyin yanayi a kasar mali Tun taron Copenhagen shekara ta biyu da ɗaya ana maganar zuba kuɗi amma idan aka daidaita za a ganin bukatun da ake da yafi kuɗin da ke da dole mu yi matsin lamba kan gamayar ƙasa da ƙasa domin su girmama alƙawuran da suka ɗauka fuskar kuɗi tallafi da samar da kimiyyar zamani ga ƙasashe masu tasowa kawar Mali da nan ƙalubale suna a wannan matsayi. Kamin somawar wannan taron cop matasa masu fafutuka sun shirya da muhawara kan yanayi a Yame kasar Nijar. Sani Yakuba, daraktan zartarwa na ƙungiyar matasa 'yan sa kai ga batun mahali. Yawan matasa sun samu tallafi daga waɗansu ma'aikatu domin ƙarfafa tawagar 'yan Nijar a wajen taron kwaf domin kawo saƙonnin matasan Nijar. Saboda anan muna fama da ambaliya sosai da tasirin fari. A ci gaba da kawo shawari domin taron kwaf ya kasance na 'yan Afirka ya kasance na al'umma da suke jira. Kokowa da canje-canjen yanayi wani muradi ne na gaugawa sai dai yana da mahimmanci ayyukan su kasance tsakiyar matakan da za a ɗauka tsawon tattaunawar takwa shine fatan matashiya 'yar burkina faso lisana waidirago. sakona zuwa ga wakilan matasa waɗanda suka halarci babban taron fannin muhalli cop 27 shine su kai kukan su cewa manyan shugabannin duniya da masu hannu a fannin muhalli da su ƙara ƙarfafa sadaukarwarsu ga yanayi da muhalli sannan ga babban masu gurɓata muhalli da su yi iya ƙoƙarin su wajen ganin an kare nahiyar. Wannan COP na gudana ne a cikin wani hali inda masana da dama ke tambayar kansu ko yaya za a tsirar da yarjejeniyar Paris bisa kan yanayi a wannan yarjejeniyar gurin shine kokowa ga gurɓatar muhalli don ganin an kare sararin duniya da halittun da ke rayuwa amma gudunmuwar ƙasashen bata isa ba a halin yanzu. al'amarin da ke ban takaici a ganin masu fafutuka kan muhali. nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraitan a yanzu kuma ga zinubu abu na ɗauke labarun sashen zabarmanci a yi saurari lahiya sai an jima.